yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ke daidai da uku ga watan ramadan hijira na da shekara dubu daya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na arba'in da takwas daga cikin jiran giyar kasar suwa na tasirin alkur'ani mai girma wanda muka yi take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji mun karanta daga ayoyi na sittin da bakwai har zuwa aya ta saba'in da hudu insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi su ne muke daddala karatu a kansu da muke fatan malam ya sake karanta mana su insha Allah ta'ala da sake dubuwar jin wani ne malamai suka faɗi dangane da ayoyin nan wani musulman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى بقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمنون قالوا ادع لنا ربك يبين تبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا إن البقرة شابه علينا مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فنبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون idan ba manta ba a jiya mun karanta waɗannan ayoyi sun fassara su a inda muka fara jin jawaban da malamai suka yi amma domin ainihin tunanin ya tafi daidai wa daida sai mu sake bibiyar waɗannan ayoyi a tattakaici mu ji menene ma'anonin da suke ɗauke da su wato wata gagarumin matsala ce ta faru a cikin tarihin al'ummar bane isra'ila kamar yadda muka ji cewa wani ɗani ya kashe wani mahaifin shi ba don komi da don yana so ya gaje shi don wannan mahaifi nashi ko kuma wani mahaifin nashi ba shi da wani magaji in ba shi ba sakamakon haka ya kashe shi ya kashe shi ya ɗauki gawo shi ya je jefar a ƙofar wani gari ko a ƙofar wani gida ya ba wani kukan cewa an kashe mishi babba al'amari ya kai har waɗannan manyan garuruka guda biyu za su yaƙi a tsakaninsu masu hankali daga cikinsu suka ce musu a me zai sa ku yaƙi a tsakaninku bayan da annabin Allah Musa a cikinku ku je ku ji menene Allah zai ce lokacin da suka tafi wurin annabin Musa shine Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari dangane da fatawar da annabin Musa ya musu ita wannan fatawar annabi musa ya yi musu ita ne da ainihin fatawar allah madaukakin sarki shi ne allah ya ce wa izqala musa da ɗaurihi da tuna musu wani kagarumin tarihi lokacin da annabi musa ya ce wa jama'a shi inna allah ya amurukum an tazbahu baqara allah na umarninku da ku yanka saniya qalu sai suka ce a tattakhiduna huzwa za ka ɗauke mu da izgilanci ne abin ya zama shigantaka muna cewa yaya za a yi da kisan kai da aka yi kana cewa a yanka saniya qala a'udhu billahi an akuna nuna al-jahili yace Allah ya tsari ne in kasance daga cikin wawaye wato wawaye su ne waɗanda suke izgilanci qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mana mahiya. sai suka ce to sai ka roƙan mana ubangijin naka ya bayyana mana wata irin saniya yake so mu yanka kala annabi musa ya ce innahu ya ƙolo innaha bakaratu allah maɗaukakin sarki yana ce da ku ita saniyar da ake neman ku yanka saniya ce da na faridun ba tsohuwa ba wala bikrin ba budurwa ba a yanin bai na zalika tsaka tsakin tsufa da budurci take fas'alu ma tu'maruna annabi musa ba su shawara da cewa ku dai ku aikata abin da aka umarce ku shine zaman lafiya gare ku amma da yake bani isra'ila al'umma ce mai taurin kai kalu sai suka ce ubu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha ka roƙa mana ubangijinka ya faɗa mana wacce irin launi ce wani kala ce ita saniyar ja ce baka ce fara ce wacce iri ce قال في annabi musa yace innahu إنها بقرة صفراء safra Allah maraukakin sarki ya ce wannan saniya to mai ruwan ƙasa ce wato brown ce daga cikin shanu akwai jajaye akwai farare to ita wannan mai ruwan ƙasa ce faƙi'un launuha sannan launin ta yana sheƙi yana kyalli ta surrun na duk waɗanda suka kalle ta sai sun yi farin ciki sai ta faranta musu rai tana da kyan gani kalu da lana rabbaka yubayyin lana ma hiya sai suka sake maimaita tambayar ɗazu ta farko suka ce kai dai ka roƙa mana ubangijin ka bayyana mana wace irin saniya ce yake neman da ainihin mu yanka innal baqara tashabaha alaina duk shanun da muka haɗu da su sun ɗaya mana suna kama da juna suna kuma kamanni da ire-iren waɗanda aka ce mu yanka din wa inna insha Allahu la muhtaduna sai dai kuma ka sani da cewa mu din ne in Allah ya so to masu neman shiriya ne ba masu neman jayayya ba ne qala sai annabi Musa yace innahu yaqulu Allah madaukakin sarki cewa yake da ku innaha baqratun la zalulun wannan saniya ba kaskantacciya ba ce tufirul arba wadda ake noma da ita wala tasqil harfa sannan ba a shawar da shuka da ita wato ba a noma da ita ba a ainihin ɗibo ruwa da ita wajen shawar da ainihin amfanin gona musallamatu lafiyayyar saniya ce wadda take lashi ya tafiha babu ko sofa ne a cikinta wato kalan nan nata na ruwan ƙasa haka take sitik babu wani ɗigon baƙi ko ja ko wani abu a jikinta launi ɗaya ne take da shi sitik qalul ana ji'ita bil haqq sai suka ce to yanzu ne fa ka zo da gaskiya ko kuma yanzu ne ka zo da abin da yake daidai fadaba uwa suka je suka samu wannan saniya wa ma kadu ya fa'aluna amma da kyar suka samu damar aikata haka don wannan sai da ya ja musu sanadi na talauci sai da suke ta tara kuɗaɗe domin su ainihin je su sai wannan saniya mun ji daga cikin fassarori da babban sahabi abdullahi dan abbasin yayi cewa wani ɗa ne da yake da matuƙar biyayya ga mahaifin shi a daidai wannan lokaci allah maɗaukakin sarki ya sa Sani shanu daga cikin garken shi suka haifi sani da take da wannan siffar sai da ina so ka san wannan bambarwar fa ba a shekara ɗaya aka yi ta ba za ka zo ka sake jin fassara daga sahabi abdullahi dan abbasin sai da suka shekara arba'in sannan suka samu wannan saniya ba a lokaci ne ta ba don haka ba wai abu ne da aka fara shi a cikin mako guda aka kare shi a cikin mako guda ba sai dai ɗauke su tsawon lokaci su zo su ce wace irin ce a ce masa kaza sai su shiga duniya neman irinta sai bayan shekaru sai su sake dawowa su sake cewa wace iri har sai bayan shekara arba'in ne sannan suka samu kaiwa ga haka za mu zo mu ji wannan fassara insha Allah ta'ala to sa'annan da yake Allah madaukakin sarki yana da uslubi uslubi irin na harshen larabci wanda shine alqur'ani ya sauka da shi balarabe yana da irin wannan wato balarabe idan ya zo baka labari wani lokacin sai ya ɗauko tsakiyar labarin sai ya fara baka to sa'an nan sai ya ga labarin ya shige ka sannan sai ya ɗauko maka farkon labarin sai ke maka mutum sittin suka mutu sai ka ce a ina sai ke haɗari aka a hanyar kaduna ko kun fahimta jama'a saboda haka madadin tun farko Allah ya fara cewa wa iz qataltum nafsan fadara'atu fiha ku tuna lokacin da kuka yi kisan kai kuka rinka tunkuɗa wa juna laifin kisan ka Allah zai fidda abin da kuka aikata sai Allah madaukakin sarki ya fara da maganar fatawar da suke cewa annabi Musa menene sai kawai muka ji katsam Allah madaukakin sarki yana cewa wa iz qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara kun ga a zahiri an fara labarin daga tsakiya ne amma a hakika ba haka abin ya faru ba kisan kan aka fara yi suka zo suka nemi fatawa annabi Musa ya ce Allah ya ce kaza sa'annan aka kai ga har yanka saniya amma sai Allah madaukakin sarki ya bi uslubi irin na balarabe domin Qur'ani ya sauka ne da larabci wannan yana daga cikin ainihin hikima ta ainihin saukar da alkur'ani wadda da allah maɗaukakin sarki ya saɓa wa wannan uslubin na larabci to sai kuma ainihin alkur'ani ya karye daga tsarin shi wallahu ta'ala alam larabci shine harshen da yafi kowanne fasaha shine harshen da zai iya daukar wannan irin sako mafi girma da Allah madaukakin sarki ya nufi ya aiko da annabin da yafi kowa girma na ga sai Allah ya zaɓi wannan harshen to sai ya kiyaye al'ada da ɗabi'un masu magana don haka ƙur'ani gaba ɗayan shi ya zo da ire-iren waɗannan ainihin al'ijazi na at-taqdim wa ta'khir sai a fara magana daga tsakiyarta sannan sai an yi nisa sannan sai kuma a ɗauko farkon ta sai a kawo don haka sai ka ji ya yana cewa wa iz nafsan ya ku bani isra'ila ku tuna lokacin da kuka yi kisan kai sabbara atun fiha kuka koma kuna tun kuɗa laifin kisan kan ga junanku wane ya ce wane ne su wane su ce su wane ne Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna Allah zai fitar da duk abin da kuke koyewa wato duk wani munafunci da kuka yi Allah zai fitar da shi fa kun nadribuhu bi ba'daha to sai Allah ya dauko kuma karshen labarin yanzu zai ƙara sabara bayan da aka dauko tsakiya aka fara da shi sai aka kawo farkon labarin aka sadada a tsakiyar sai kuma yanzu Allah madaukakin sarki sai yake kaddarawa yanzu gashi an samu saniya an yanka saniyar sai Allah ya ce ku dauki wani sashi na saniyar ku bugi shi wannan mamacin kazalika yi Allahu al-mauta da Allah madaukakin sarki yasa aka bugi wannan mamaci da naman saniya sai mamacin ya tashi ya bayyana karara wanda ya kashe shi sai Allah madaukakin sarki sai ya tsaya sai jinjina wa kanshi yace kamar yadda kuka ga haka haka Allah madaukakin sarki yake rayar da matattu kuma haka Allah zai rayar wa yurikum ayati haka nan kuma Allah yake nuna muku ayoyin shi la'annakum ta'qiluna dan ku fahimce su Allahu akbar kenan yanzu na daga cikin ayoyin Allah da ayoyin alqur'ani al-ayatul kauniyya Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da nuna wa bayin shi wasu ayoyi a aikace domin su ainihin faɗaka shi yasa zaka ga goba ta fito da kalmar la ilaha illallah a haifi ɗa a gidan kafiri rabban saba a gaban bayan shi a ga la ilaha illallah duk waɗannan ayoyi ne na Allah maɗaukakin sarki waɗanda yake cewa sanurihim آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق Allah yake za mu ta nuna musu ayoyinmu a sararin duniyar nan a jikinsu za mu rinka nuna musu ayoyinmu har sai sun gane cewa Allah gaskiya ne har sai sun gane Qur'ani gaskiya ne har sai sun gane manzon Allah manzon gaskiya ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin adalci da Allah madaukakin sarki ya nuna wa bayin shi shi ne Allah ba zai azabtar da kai ba sai ya gama tsayar maka da hujja sai ya gama nuna maka duk abin da in ka gani zai sa ka yadda gaskiya ne to in ka kafirce sannan sai samu dalili mai karfi akan kama ka Allah yake summa qasad summa qasad qulubukum sa'annan ko ainihin wato ko bani isra'ila sai zukatanku suka kekashe zukatanku suka bushe suka zama ba ku da imani ba ku da tausayi babu ganin ya kamata min ba'di zalika duk bayan wannan ayoyi da Allah ya nuna muku ku dubi irin yadda Allah ya nuna bani isra'ila aya ko sun dawo sun ci gaba da mutunta annabi Musa ko da sun dawo sun ci gaba da mutunta annabawa ko da hasali sai wannan ya za sai suka zama kamar mutanen da suka aborance suka kangare zukatansu suka ƙeƙashe suka bushe ya zama ba su da ladabi ga Allah ba su da ladabi ga manzon Allah zamanin su shine annabi Musa ba su da ladabi ga annabawa ba sa mutunta rayuwa ba sa mutunta humanity rayuwar dan adam da mutuncin dan adam gaba ɗaya ba sa mutuntawa duk wannan ya biyo bayan bushewar zuciya ce amma wannan bushewar zuciya tsinuwa ce ta kama su wa inan lazina kasaru min bani isra'il ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadu kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu Allah madaukakin sarki a farkon duniya ya sa annabi dauda ya tsine musu albarka a ƙarshen duniya Allah ya sa annabi Isa ya tsine musu albarka kenan kaka ya tsine musu albarka jika ya tsine musu albarka kuma annabawan Allah ne amma Allah madaukakin sarki ba ya tsine wa kafiran cikin su albarka bane dan ya ki jinin su haka siddan sai ce zalika bima asau saban Allah su yayi yawa wa kanu ya'taduna sannan su ɗan ta'addali suna kisan kai suna ɓarnar dukiya suna tayar da yaƙi haka sidda kullama auqadu naran lil har aqsa'aha Allah wa auna fil ardi fasada ko ina zaka je ka ga duk inda ake tada yaƙi a duniya to yahudu ne kafirai daga cikinsu wannan ya ja Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu albarka to sa'an nan sai kuma Allah ya faɗi wani taurin kai nasu yace kanu la yatana hauna an munkarin fa'aluhu idan suka fara aikata wani saɓan Allah to da ba su daina ba ko an ce su bari sai su ce a ai an yi sakaci tun da suka fara su fa ba za su bari ba haka aka samu bani isra'ila an haramta musu kamun kifi rana asabar malamai suka yi musu wa'azi ku daina suka ce wa ai sun riga sun fara aka ce to ku bari suka ce to ai su duk abin da suka fara ba sa bari aka ce za a hallaka ku suka ce to ai sun riga sun fara shine Allah yake ishara akan ayar nan kanu la hauna an munkarin fa'aluhu idan suka fara aikata wani mugun abu to wa'azi baya sanya su su bar wannan aiki Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka Allah yake sai zukatanku suka kekashe bayan duk waɗannan ayoyi da Allah ya nuna muku fahimtar hijara zukatanku suka zama sandararru kamar duwatsu ko kamar dutse au ashaddu kasuwa ko kuma ma suka fi dutse bushewa wa inna min al-hijara lama yatafajjaru minhu al-anhar domin daga cikin duwatsu akwai wanda yake saboda laushin shi har ana samun ainihin ƙoramu suna ƙulƙulowa daga jikin shi so da dama za ka ga akwai duwatsun da ruwa kogi yana ƙulƙulowa a jikin shi wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju daga cikin ainihin duwatsu akwai dutsen da yake daddarewa ya tsatsage sai ruwa ya rinka kukkugowa daga cikin shi wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah daga cikin duwatsu akwai wanda yake fadowa daga sama zuwa ƙasa saboda tsoron Allah wa mallahu bighafilin amma ta'maluna ya ku yahudawa ya ku bani isra'ila ya ku ɗan ta'adda allah maɗaukakin sarki bai rabkana ba bai gafala ba game da duk ɗanyen aikin da kuke aikatawa inna rabbaka labul mursal ka gama duk shigantakar da ka gama ka Allah madaukakin sarki yana nan yana jiranka sai dai kuma ran da ya kama ka ba za ka ainihin bace ba Allah madaukakin sarki ya tsare idan jama'a ba su manta ba a jiya mun tattauna kaɗan daga abin da malaman farko daga cikin malaman tafsiri irin su abdullahi ibn abbasin suka faɗi dangane da waɗannan matsaloli na wannan aya a yau ma zan sake tashi ne akan wani takaitaccen asari na abdullahi dan abbasin wanda zai ƙara fassara mana ma'anar wannan aya sannan sai mu dawo mu koma mu wayi maganganun da babban malami al-imamu abu abdullah ibn qayyim al-jawziya yake faɗi dangane da tafsirin wannan aya abdullahi ɗan abbasin allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce inna ashaba bakratu bani isra'ila qalabuha arba'ina sana waɗannan mutane na bani isra'ila sai da suka shekara arba'in suna neman wannan saniya hatta rajaduha inda rajulin fi bakarin lahu sai daga ƙarshe suka samu wannan saniya a wurin wani mutum a cikin tarin garken shi na shanu wa kana baqratan tu'jibuhu kuma ita wannan saniya shi mai ita ya jarabtu da santa in kuma ta ba mun ji tarihin ajiya kana sai ibnu abbas yace fa ja'alu yu'tunahu biha wa ya'ba suka rinka tayawa yana hanawa hatta a qawhu mil'a maskiha dananir har sai da suka bashi dinaran da in an yanka saniyar zai ainihin cika gwargwadon fatarta a jiya kuma mun ji cewa zinaran da adadin shi ya kai ainihin nauyinta a sikeli fazaba ruha suka je suka yanka wannan saniya sabara dogo bi ubuwin minha sai suka ainihin bugi shi wannan mamaci da wani sashi na daga jikin wannan saniyar wannan maganar ita ce gaskiya duk wasu fassarori da suka zo cewa da bindin saniyar wasu suka ce da harshen saniyar wasu suka ce da ainihin naman cinya wasu suka ce da kashi duk waɗannan maganganu maganganu ne masu rauni waɗanda suka kawo waɗannan maganganu daga ainihin wato cikin malamai an tabbatar da cewa gaskiya kuskure suka yi don haka al'imamu ibn kafirin bari ka ji abin da ya ce a cikin tafsirin shi cewa yi hazal ba'ad أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به wannan sashi na saniya da suka bugi wannan mamaci da shi ko ma dai wannan sashi ne to mu'jiza bai ta faru wa kharqul ada kuma abin ya saba ma al'ada bihi ka'idun ya tabbata cewa wannan abin ya saba dan yanzu kai babu wani da zai mutu ka je ka dauko jikin naman saniya ka buga mishi kuma ya tashi idan haka ashe wannan abin ko ba daga wannan bangare ne aka yi ya tabbata mu'jiza ta faru wa kad kana mu'ayyanan fi nafsi al-amr ibn kathir yace a gaskiyar lamari dole dai akwai wani sashi ayyananne wanda yake sananne ne da shi aka daki saniyar فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود لنا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا سيدي da akwai wata fa'ida da za ta sa Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wanda bangare ne wannan fa'ida ba za ta kai gare mu zuwa ga al'amuran addini ko na duniya da Allah ya bayyana mana walakin nahu abhamahu sai dai Allah bai bayyana mana ba ya ɓoye sunan ko walam niji min tariqin sa'ihin an ma'sumin bayanahu bayani bai zo daga hanya ingantacciya annabi ya ce da nau'i kaza na saniyar ba fa nahnu nubhinuhu kama abhamahu Allah dan haka mu ma za mu bar shi a rufe kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bar shi wannan na daga cikin aikin kwararrun malamai daga cikin malaman tafsiri sabanin yan takife daga cikin waɗanda za su je su buɗe rabbul azhan ko kuma tafsirin jallalaini ko ibnu kasirin ko ibnu jaririn ya ɗauko magana ba tare da ya tace ba su littattafan tafsiri jama'a malamai suna tattara fassarorin da aka yi wa ayar ne gaba ɗaya da waɗanda suke ingantattu da waɗanda ba ingantattu ba abin da suke cewa in kai malami ne da gaske je ka ka ɗauko tatacce ka zo ka karantar da jama'a idan ko kai ba malami ne da za ka iya tacewa ba to wannan dalili ne na cewa bai halatta ka yi tafsiri ba amma in kuna sauraron masu tafsiri dangane da ire-iren waɗannan ayoyi za ku ga cewa suna ɗibo fassarori kai tsaye sai su ce bindin samiyar sai su ce naman cinyar ta sai su ce kafar ta sai su ce kashinta amma duk waɗannan riwayoyi ba su tabbata ba domin qur'ani cewa yi faqul nadribuhu bi ba'dha cewa yi ku buge shi da wani sashi na samiyar qur'ani bai bayyana ba hadisi ingantacce bai bayyana ba to kai ma bashi a rufe kamar yadda Allah ya bashi a rufe haka nan tsuntsayen annabi Ibrahim da annabi ibrahim yake cewa rabbi arini kaifa tuhyil mauta ya allah ka nuna min yadda kake rawa da matattu sai allah yake cewa annabi ibrahim awalan tu'min baka yadda zan iya tayar da matattu ba ne kala bala annabi ibrahim yace na yadda walakin liyatma inna qalbi ina so in samu ha litatma inna kalbi sai dai so nake in samu ilimi don haka zai bani damar in ƙara natsuwa a zuciyata sai Allah ya ce fasur arba'ata min at-tayri qala fasur arba'ata min at-tayri fasurhunna ha ka samu tsuntsaye guda hudu ka yanka su idan ka yanka su sai ka ainihin wato kiraye su da sunayensu su waɗannan tsuntsaye guda hudu haka Allah yake arba'atan min at-tayr tsuntsaye guda hudu amma in kaje kana karanta littattafan tafsiri sai ka ji sun ce da zakara ne da gauraka da cinikowa da balbela babu inda aka faɗa haka a ƙur'ani babu inda aka faɗa haka a hadisi yadda Allah yake tsuntsaye kai ma ka bar shi a ainihin tsuntsaye duk nan da annabi Musa ya je ya sauka a wurin shi har daga ƙarshe dattijon ya ba shi ɗashi bayan ya mishi ainihin aiki na shekara takwas zuwa shekara goma ƙur'ani bai bayyana mana sunan dattijon nan ba amma za ka ji cikin karambani suna cewa annabi shu'aibu ne tsarki ya tabbata ga Allah annabi Musa da annabi Shu'aibu ba zamanin su ɗaya ba wai abin da ya roɗe su saboda an ce annabi Musa ya shiga Madiyana to madiyana ai ba lallai ta zama a zamanin annabi shu'aibu ba lallai madiyana garin annabi shu'aibu ne sokoto yanzu garin dan hudiyo ne yanzu aka ce wani ya je sokoto ya yi aure shi kenan sai ka ce ya aure shi ɗan shehu ɗan hudiyo saboda haka kuskure ne da ake fassara cewa annabi musa ya je ya aure ɗa ne wurin shu'aibu ba annabi shu'aibu ba ne wani mutum ne salihi kamar yadda qur'ani ya bayyana haka hadisi ya bayyana cikin sahihul bukhari kai ma bashi a haka irin wannan kasassaba da suke yi a cikin tafsirin alkur'ani har ta kai su zuwa ga canza sunaye tsarki ya tabbata ga Allah nuhu qur'ani ya kiraye shi da annabi nuhu hadisai ingantattu sun kiraye shi da annabi nuhu amma sai ka ji dan zangayi suna cewa sunan shi abdul ghaffar wannan magana ƙarya ce in ka koma sai ka ga azara da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa izqala ibrahim li azara qur'ani ya ce baban shi fiske ba baban shi bane baffan shi ne waɗannan riwayoyin da ka ji gaba ɗaya na soke su ba fa babu su bane a rubuce akwai su amma ba su inganta bane na haka sai ka je kawo aikin tace su tukura to kullum matsalar shi ne sai a ce albani ya ce kaza bai inganta ba to ga abin sai ka ce eh ai wannan din albanin ke nufi amma yana nufin bai inganta bane ba daidai bane ba wai an ce babu a rubuce bane akwai a rubuce amma ba daidai bane kenan ba duk abin da ka gani cikin tafsirin ibnu jarir al-tabari ko tafsirin abdurrahman ko tafsirin qurtubi ko tafsirin bagawi ko tafsirin jamal ko rabbul azhan ko jallalaini ko ibnu kafir ba duk abin da ka gani ne daidai ba dole sai ka tsaya a matsayin ka na malami ka sa ilimin hadisi ka bincike shi ya inganta sannan za ka zo ka faɗa wa mutane kai ba za ka lura ba malamai waɗanda suka kai su rubuta tafsirin irin abubakar gumi ya ce idan watan azumi ya yi duk wani tafsiri da ke ɗakin shi sai ya sauke shi ƙasa a tsakanin su yake kwana yana ta bincike amma yanzu sai ka ga mutum yana tafsiri sai wuni yawo ya wuni gantali idan na asar ta ko magariba ce kawai sai zo ya faɗa wa mutane abin da ke cikin wannan littafin ƙwaya ɗaya rabbul ko jallalai ne amma su malaman da ke rubuta ka ji cewa suke bincike suke yi amma shi kuma fa ba zai bincike ba ma'ana babu lesson plan ba za ka tsaya ka tsara me za ka faɗa ya za ka faɗe shi ya tabbata ko bai tabbata ba sai ɗauka to ai tunda abin yana rubuce kawai daidai ne yanzu waɗannan ruwayoyi da aka fassara wannan ayoyi na bakarar saniyar annabi musa da da mutanen shi ko akwai ruwayoyi da yawa jama'a amma ruwayoyi kwaya uku ne bincike ba ya kai ga ingancinsu su kaɗai ne na aminci in karanta jiya ka ji riwaya ɗaya na karanta maka da isnadi kyakkyawa yau ga ɗaya riwayar ina karanta maka abdullahi ɗan abbasin ya ce sai da suka shekara arba'in suna neman wannan saniya ba su same ta ba sai a wurin wani mutum tana cikin shanun shi da ya jarabci da santa suka rinka tayawa yana ainihin hanawa har daga ƙarshe suka ba shi dukiya ta zinare wadda gwargwadonta ya kai gwargwadon cika fatar wannan dabba fagaba ruha suka je suka yanka ta fagara bohu bi udwin min ha sai suka buge shi da wani kada wani bangare na daga wannan ainihin saniya faqama sai mutumin ya miƙe tsaye tashhabu audajuhu daman jijiyoyin shi na wuya suna zubar da jini sarki ya tabbata da Allah kun ji bayan shekara arba'in jini na zuba daga jijiyoyin shi faƙamu lahu sai suka ce da shi man katalaka kai waye kashe ka kala sai ce katalani fulanin wane ne ya kashe ni sai ya ambaci wannan dan wana shi kun ji ainihin riwaya ta biyu wadda ta tabbata riwaya ta uku ita ma daga sahabi abdullahi dan abbasin allah maɗaukakin sarki ya ainihin da yarda da shi wannan riwaya da na gama karantawa al'imamu ibnu abi hatimin razi shi ya fitar da ita a cikin littafin shi tafsiri ne na alkur'ani mai girma sai riwaya ta uku wadda ita kuma al'imamu tabar ya fitar da ita a cikin nashi tafsirin ibnu kasirin da kanshi ya ce ta inganta ibnu abbas ya ce law akhadhu adna baqratan iktasaw biha lakinnahum shaddadu fa shaddada Allahu alaihi ba a ce lokacin da annabi Musa yake da su inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara Allah na umarnin ku ku yanka saniya ba sun dauki kowace irin saniya ce gama gari suka yanka ta da ta isa amma da suka tsananta sai Allah maɗaukakin sarki ya tsananta musu saboda wannan tsanantawar da ainihin suka yi jama'ar musulmi waɗannan su ne riwayoyi ingantattu waɗanda babu shakka dangane da ingancinsu daga sahabi abdullahi ɗan abbasin allah maɗaukacin sarki ya kara mishi yarda akwai malam adidatu salmani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na cikin tabi'ai shi ma akwai fassara da ta zo daga gare shi wadda al'imamu abdurrahman ibn abi hatimin razi ya samo ta wannan fassarar malam muhammadu dan sirina shi ya samo ta daga abidatu salmani قال يتي كان رجل من Isra'ila a أقيما لا na له wani mutum ne cikin bani isra'ila bakararre ne wato ba ta shi ba ta taba haihuwa ba bai taba haihuwa ba wa kana lahu yana da dukiya mai yawa wa kana ibn akhihi warithahu sai ya zama ba wanda zai gaje shi sai dan dan uwan shi faƙatalahu shi ɗanɗan uwan nashi sai ya kashe shi sun mahtamalahu laulan tsawo da abu a labarin sai ya ɗauki gawar shi ya kai ƙofar gidan wani mutum a garin sun ma asbaha yadda inji alaihim sannan sai ya yawo gari yana kukan cewa mutanen waɗannan anguwa su kashe mishi wan uba hatta ta sallahu har sai da suka ɗibo makamai waraki da ba'aduhum alaba ba'adin suka fara shirin hawa domin za su junansu faƙala ra'ayin ra'ayi nuha masu tunani da hankali daga cikinsu sai suka ce alama ya kutulu ba abukun ba aba don me ba ku kashe junanku wa hadha rasulullahi fikum ga manzon Allah annabi Musa a cikin ku fatau Musa alaihi salamu fa zakaru zalika lahu sai suka je suka faɗa wa annabi Musa sai Annabi Musa ya karanta musu waɗannan ayoyi da kaji mun karanta inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara Allah ya ce ku yanka saniya kala sai wannan malami ya ce falau lam ya'taridu la ajza'at anhum adna bakara da a ce ba su yi jawowa ba da kowace saniya suka je suka yanka da tayi walakinnahum shaddadu sai dai suka tsananta fa da alaihim sai aka tsananta musu hatta tahau ila albaqrati allati umiru bi rabiha har sai da suka samu saniyar da lallai ita aka ce su yanka wajaduha inda rajulin laysa lahu baqratun ghayruha suka je suka sami wannan saniya a wurin wani mutum wanda ba shi da wata saniya irinta sai ita kwaya daya faƙali sai ya ce wallahi la unqisu ha min mil ijildi ha zahaba wallahi ba zai rake muku ko kaɗan ba daga cikin zinari wanda zai cika ainihin fatarta ka zo ha bi mil ijildi ha zahaban sai suka ainihin saye ta da gwargwadon wannan kuɗi na zinari ha suka yanka ta fadara boho bi ha sai suka ɗauki sashin wannan saniya suka buge shi faƙala sai ya miƙe faƙalu sai suka ce man ka kai ya kashe ka faƙala sai ya ce ha galibin akhi ya nuna wani ɗan ɗan uwa na shi sun malaman yitan sabon sai ya faɗi ya mutu fanan yuɗa min malihi shai'a sai ba a bashi ba komai ba ya ci da zuci dama haka a yake dama ya kashe shi ne don ya ci dukiyar shi to shi kenan da ya kashe shi sai suka ainihin ce ba za su ba shi gado ba falam katilin ba ba'adu tun daga wannan lokaci sai dokar annabawa ta zama duk wanda ya kisa wani ya kashe wani to ko da yana da gadon shi ba zai ci gadon shi ba misali ka kashe matarka Allah ya kyauta a tsarin musulunci matarka ta mutu za ka gaje ta idan mijinki ya mutu za ki gaje shi to amma in kai ka kashe matarka to ba za ka gaje ta ba idan ita ta kashe ka haka haka idan ɗa ya kashe uba ba zai gaje shi ba haka uba in ya kashe ɗa ba zai gaje shi ba duk wanda ke da gado tsakanin shi da wani in shi ne ya kashe shi ko ya sabbaba sababin kisan shi ba zai ci gadon shi ba abin da yasa na faɗi wannan kalmar ta ƙarshe saboda akwai wanda ba shi zai je ba ba sharanci kashewar ba ƙarara kamar wani saurayi a Kano wanda ya tura aka je aka kashe uban shi da uwar shi da ƙannan shi baki ɗaya bare baren nan ne aka yi haka yanzu irin wannan ya tura wasu ne su je su kashe iyayen shi da yan uwan shi don shi ya mallaki komai to a shari'ar musulunci ba zai ci gaban komai ba Allah sarki ya kiyaye idan jama'a ba su manta ba mun karanta ainihin wannan aya mun tattauna ta daga cikin maganganun da muka fara tattaunawa maganar da babban malami al-Imam al-Hafiz Ibn Qayyim al ya yayi a cikin littafin shi Ighafatul Lahfan a mujalladi na biyu shafi na ɗari da hudu zuwa ɗari da sha bakwai. waɗannan maganganun ne nake so in bi in karanto mana su a yau don haka jama'a sai a saurara da kyau tafsiri ne na waɗannan ayoyin fitar da hukunce-hukunce ne dama kamar yadda na faɗi tun a farko na nana taso da dama cewa gaskiyar lamari ba wani tafsiri guda ɗaya ne zai rike ina karantawa ba a duk lokacin da ainihin mu karanto wata aya idan bukata ta kai za mu ɗauko wani littafi mu ji abin da manyan masana suka faɗi ibn al ya ce ومن تلاعب الشيطان باليهود في حياة ي ا ما قصه الله آه، عز وجل من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه ما بقتك الورع عند الشيطان يوافاد هنكل بني إ س ر ا ئ ي ما اوتكن سلكي كافر تم أ ز ا موسى نادري inda ainihin aka samu wani kisan kai a cikin su sai suka rinka danganta kisan kan ga sashe su hatta umaru bi zafi bakara har sai da dai daga ƙarshe aka umarce su da yanka saniya wa garbihi bi ba'daha sa'annan aka sa su suka bugi wannan mamaci da wani sashi na saniya. malam yace wa fi hadhihi al-qissatu anwa'un min al-ibar akwai wa'azozi a wannan kissa منها أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ni ba a ajiye cewa na daga cikin abubuwan izina da ke cikin waɗannan ayoyi shine annabi muhammad shi ya ba da wannan labari to shekara dubu nawa da faruwar wannan abu amma annabi ya iya ba da labari kuma ba a samu wani malami na bani isra'ila ya karyata annabi ba wato sun ga abin gaskiya ne me kake tunani wannan kadawa ya isa tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam ومنها الدلالة على نبوة musa wa annahu رب العالمين sannan na daga cikin abubuwan da za mu fa'idantu a cikin waɗannan ayoyi suna tabbatar da annabcin annabi Musa gaskiya ne cewa Ubangiji ya aiko shi domin bani Isra'ila in ba Allah ba babu wanda yake iya kawo fatawar da za ta warware rikicinsu su yadda duk wanda ya magana sai sun ƙaryata shi ومنها الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمتهم ومن sun سنونا من ingancin ونك hukunci da annabawa suka zo da shi tun daga farkon annabawa har ƙarshen annabawa sun tabbatar da min ma'adul abdal sun tabbatar da cewa akwai tashin jikkuna akwai rawa matattu akwai tashin alkiyama wa qiyamul mauta min quburihim cewa mamata za su tashi daga kaburbukan su duk annabawa sun tabbatar da wannan in ba kuma ta ba anan muka kwana ومنها إثبات الفائل المختار وأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء عدل لا يجوز عليه الظلم والجور حكيم لا يجوز عليه العبث wannan nan ayoyi sun tabbatar mana da cewa Allah gaskiya ne akwai shi kuma suna tabbatar mana cewa Allah na da iko akan komai sannan suna tabbatar da cewa Allah adili ne baya bari a zalunci shine duk wanda ka kashe sai Allah ya tona asirinka tun daga nan duniya har lahira tsarki ya tabbata ga Allah annabi yake har tsadda tsuntsuwa yar karama da ka kama ta haka siddan ka kashe ta sai ka jefar da namanta rana alkiyama sai an yi maka hisabi a kai manzon Allah yake za ta zo tana tsalle a gaban Allah jini na zuba a wuyanta tana cewa Allah mene mashi ya kashe ni ba cin nama na zai ba haka siddan ya lalata mai rayuwa ya jefar da ni wannan tsuntsuwa kenan wannan tsabba kenan me kake tunani a rayuwarka mutum nawa ka kashe mutum nawa kake shirin za ka kashe mutum nawa ka sanya hannu kai kutu-kutu akan kashe su ka ji tsuntsuwa ka ji tsabda sannan kowa ya kai baka kai daraja annabin Allah ba sannan rai na dan adam bai kai darajar tururuwa ba annabi cikin annabawa Allah ya zauna jikin bishiya yana hutawa sai tururuwa ta cije shi sai ya samo kalandir sai bar bada musu gaba ɗaya sai cinna wuta suka kone sai Allah ya mai wahayi ya ce dan ne ka isa ni da ne halitta ne kadai nake iya azaba da wuta dan ne ka azabtar da su da wuta ƙwari ne waɗannan ma'ana ƙwaro in ya cije ka in za ka kashe shi dole sai ka dubi hanyar da shari'a ta yadda a yi kisan kai saboda ya zo cikin hadisi inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya wajabta abin da za ka yi ka kyautata wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza فأحسنوا ذبح وليرش أحدكم شفرته dabbar da za ka yanka ta an ce ka wasa wukar domin ka yi yanka ɗaya ka riga ka ainihin yanki ita ce ba bahaushe yake cewa gara wa jini na wuce ma'ana da an yanka ya zama an yanka ragon ba ka samu kura da wuka wadda yake za ka je gara ka je gara sai ragon ya ji ƙanshin lahira sannan ka ɗaga ka ce waso shi saboda Allah ka zalunci dabba ka yi suna ba ka yi addini ba jama'a kun fahimta tsakaninka da Allah kai da kaje kana kashe musulmin Allah kai da kaje kana kashe mutanen da ba su ci ba ba su sha ba ka san cewa hatta kafiri in ka kashe wanda bai cancanta ka kashe ba ranar alkiyama akwai hisabi usama dan zaid an yi mai kirari da alhibbu bin alhib manzon Allah na kaunar shi kauna ta musamman manzon Allah na kaunar uban shi kauna ta musamman yaki aka je sai ya daga makami zai kashe kafiri sai kafiri ya la ilaha illallah usama sai ya ce ƙarya ne sai datsa mishi sai kashe shi sai zo yana ba annabi labari yana gaggwanin tayayi sai annabi ya ce wa ma za ku fa'alu bi la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah eh amma ka kashe shi sai ce eh, sai manzo Allah ya ce ba ruwana da kai ya za ka yi da la ilaha illallah sai ce ai ya faɗi dan ya kare kai shi ne manzo Allah ya ce ka tsaga zuciyar shi yanzu kai da za ka je ka jefa bam a cikin kasuwa ko a tsakiyar wata ma'aikata da musulmi da kafirai in ka ce da wanda ya maka laifi to waɗanda ba su maka laifi ba ba wai sai suka ce shugaban su yi fatawa akan cewa wani an lahira Allah ya bambance wannan daidai ne ku ɗauki addinin musulunci ya zama wasa ku yi abu da sunan musulunci sannan ba kwa tunanin lahira to wallahi kar ka sake ka je lahira Allah yana tuhumar ka da jini na kowaye wallahi ko na tsuntsu ne kar ka je lahira Allah na tuhumar ka sannan a musulunci da wanda ya kisan kai da wanda ya bada shawara da wanda ya buɗa da wanda ya haskaka da wanda duk ya san maganar wallahi matsayinsu ɗaya a wurin Allah so da haka kowa ya ji wannan abubuwan da ke faruwa a najeriya wanda duk ya ce shi musulmi ne da sunan musulunci yake yi fal islamu hu bari'un musulunci ya barranta daga aikin shi zaka haka a je a nemi sunan masu yin wannan aikin su kuma su je su nemi sunansu amma dai ba musulunci ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama in aka tafiya kar kafirai yana hana a kashe mata yana hana a kashe yara yana hana a kashe tsoho yana hana a kashe reverend father wanda yake cikin coci yana ibada sarki ya tabbata ga Allah ashe jihadin nan ba da jahilci ake ba kai yanzu a wauta irin taka in kuka fito yaƙi ya kake gani ya kamata ka kwamfe wanda ka samu cikin coci to musulunci ya ce in kuka same su a coci suna ibada su ku da su ashe abin nan ba ilimi ba ba dole a yi ta wauta ba ku karanta wannan magana tana cikin muktasar khalil Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka wannan karatu yana nuna mana Allah adili ne ga mutumin nan an kashe shi don a ci dukiyar shi amma Allah bai bar maganar ma sai an je gaban shi ba tun a nan duniya sai da Allah ya tona asiri domin na ɗaya a kunyata wanda ya na biyu a haramta mishi abin da yake neman ya samu ba ta hanyar da ta halatta ba ko ka san a yau akwai 'ya'ya da yawa waɗanda suke neman a hallaka iyayensu don su samu cin dukiyarsu ko ka san a yau akwai 'ya'ya da yawa da ke murna da fatan iyayensu su mutu domin ainihin su samu 'yancin rayuwa irin wanda suke so sarki ya tabbata ga Allah duk wannan rashin tarbiyya ce to Allah bai adili ne duk wanda aka kashe sai Allah maɗaukacin sarki ya tona asiri dangane da abu saboda kaji aya ce daga saman bakwai take cewa wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna ku yi kisan kai sai a ce wane ne sai a ce wane ne wai dan a ɓata maganar Allah yake sai ya fitar da waɗanda suka yi wannan aikin Allahu akbar sannan Allah madaukakin sarki gwanin sarki ne wanda yake baya wasa a cikin al'amuran shi da Allah ya ce a yanka saniya me ya kamata haji a yanka saniya babu wasa a cikin harkar Allah wannan wal barahin wal hujaj ala ibadihi على turuq al mutanawwi'at wannan karatu yana nuna mana cewa Allah maɗaukacin sarki yana da hanyoyi masu yawa waɗanda yake tsayar da ayoyi da hujjoji ga bayin shi ta hanyoyin da ya so yanzu kaga wannan aya ce Allah ya so ya nuna amma ba aya ce ta saukata a taurato injila ba aya ce wadda yake gashi nan mamaci ne a cikin Sani saniya ce a garin ku take ku yanka ta ku bugi kabarin shi kuna bugun kabarin shi bayan shekara arba'in ya miƙe wannan wata aya ce don haka Allah yana da ikon ya nuna wa mutane aya a yadda su jama'a mun fahimta mutanen da su Allah maɗaukakin sarki ta nuna waɗannan ayoyi amma tun daga zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai Allah ya ce awalam yaksihim ayatan anna anzalna ilayka alkitaba yutla alaihim qur'ani ya ishe anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim Allah madaukakin sarki ya ce wannan littafin da aka saukar maka ya isa a matsayin aya kenan yanzu a zamanin annabi Musa daga cikin ayoyin da aka saukar musu karku manta akwai kwaɗi da kuɗin cizo waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sa suka yi ta'azabtar da su su ɗora sanwa sai su ga ta zama jini duk wannan aya ce ba ayoyi ne na littafi ba ayoyi ne da za su sa ka koma ga Allah a zamanin salih ne aka saukar musu a matsayin aya naƙa aka saukar musu taguwa ce da suka ce aya ta zo sai Allah ya ce ba taguwa ba, amma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to wannan taguwar e sunanta naqatul layi. taguwar Allah don haka rijiya guda ɗaya ce mutanen garin suke shan ruwa da ita za ka ce to yanzu an raba yau kuɗi ɗibi ruwa ku yi guzuri har zuwa gobe don gobe ba za ku ɗiba ba taguwar ke kaɗai za ta sha amma kuma a wannan yinin za ku yi kuna ɗiban ta kuna sha su suka nemi aya ta zo idan Allah ya tashi saukar da aya ba lallai ya zo maka da ita a yadda kake tunani ba jarabawa ce don haka sai taguwa ta zo tana zuwa sai kuma Allah ya ce to ga yadda za a yi rijiya wa ku sha gobe su sha ta sha bayan kwana biyu sai suka ce ba za ta faɗi ba domin shi za a ce an raba musu daraja daidai da wannan taguwa don haka sai suka yi ƙoƙarin hallaka ta idan ba a sa sai suka tura matsiyacin cikinsu ya je yanka ta to shi ne allah maɗaukakin sarki yake to an ba su kwana uku bayan kwanaki uku aka hallaka su haka allah yake abawa mun kawo su kuma fa hadari ne ya taso sai suka ɗauka cewa ruwan sama ne ya ka ce a'a azaba ce to haka al'amarin allah yake a wannan zamani idan allah ya tashi jarabtar ka wannan alƙur'anin da shi zai jarabce ka sai a cikin gidanka ɗanka ya iya ƙur'anin ya gaya maka a cikin gidanka jarabawa ce ara ce ta Allah daga jikinka ta fita don haka wannan zamanin har duniya ta tashi babu wata ara da za ta zo a hannun wani annabi don annabin ya rasu sallallahu alaihi wa sallam sai dai kuma kamar yadda muka bayyana ɗazu Allah maɗaukakin sarki zai ta nuna wasu abubuwa domin tabbatar da wata gaskiyar daga cikin gaskiyar shi misali a cikin littafin alqabs sharhin muwatta na al'imamu alqabi abubakar ibn al-arabi ibn al ya kawo cewa wata rana wani malamin hadisi a masallacin ah, bagabada yana karatun hadisi sai zo kan hadisin abu huraira annabi ya ce duk mutumin da ya siyo wata akuya ko wata dabba sai ya je matse nunanta sai ya samu ainihin nonon ya lankwame wato wanda ya siyar mai da dabbar ya daina ɗiban nunan ne har tsawon kwanaki sai hantsa ta cika da ka je kasuwa sai ka ga akuya ko raƙuma cike da hantsa sai ka ɗauka in ka sai wannan baka rinka shan nono kullum a shi ya batta kwana uku ne ko hudu baya ɗiba da ka je ka siya sai ka je ta matse ta ke nono shi kenan sai hamza ta lankwame ta ita a ashe yawo gare ka ne sai annabi ya ce to ka mayar mishi da wannan akuwa tashi ko saniya ko raƙuma shi amma da tiya guda na dabino sakamakon dabino irin nonon shi da ka shanye mai kaga adalci ana karanta wannan hadisi sai wani matashi sai ya ce abu hurairar banza ana ce muku kaza kuna ce abu huraira sai miciji kawai sai ya faɗo daga cikin silin masallaci sai bi shi a guje sai aka rinka ce mishi tun ka tuba ka ce ka tuba sai ce na tuba sai jin ya bata yanzu ka ga wannan menene aya ce to ina idan waɗannan za su rinka faruwa saboda Allah ya ja kunnen waɗanda suke masu gausi don kowane zamani ana samun masu gausi da 'yan takife wanda yake in aka faɗa mishi kaza sai musu misali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kada a sha ruwa a cikin gora wato kula ga ta nan a ɗaga ta a sha ruwa annabi ya hana sai wani mutum sai ce shi kuwa bari ya jaraba bari ya gwada ya gani sai ya ɗaga kula da ruwa zai sha sai ciki ya fito sai ya sare shi kaga wannan mece ce aya ce gobe in ka ji an ce annabi ya ce karka jayayya ibn hajar da bulugul maram ya yi karatu hannun wani malami malamin nashi ya ce shi ko ya taɓa yin karatu a hannun wani malami da har ya gama karatu bai taɓa ganin malamin ba shi malamin kullum ɗalibai suka zo sai a saki labule sai zo sai ya zauna akwai labule tsakanin shi da ɗaliban sai da malamin ibn hajar ya gama karatu wurin shi sai ya ce mishi ana ta malam gashi har na sauke karatu zan koma garin mu ban taɓa ganin ka ba ko me yasa sai ya ce mishi hakikanin al'amari ina sakaye kaina daga ɗalibai ne saboda ba sura nake da ita irin ta mutane ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya ce me ɗago kan shi kafin liman ya ɗago daga ruku'u ko dai ya dina ko kuma Allah zai juya kan shi ya zama kan jaki wannan malamin ya ce lokacin yana saurayi yana da gautsi lokacin yana da zafin kai da ya karanta hadisin sai ya ce shi kuwa bari ya gwada da haka an yi wa sallah sai ga cewa bari ya dan gwada ya gani yanzu in ya dago kafin da ya zama jakin kuwa yana dagowa ya ce shi ne sai kan shi ya zama kan jaki ya ce ka ji dalilin da ya sa bayan na zama malami sai nake sa labule tsakanina da ɗalibai suna ɗaukan karatu ta hanyar muryata wannan magana tana nan cikin littafin alƙaulul mubin fi akhba'il musallina jama'ar musulmi duk waɗannan ayoyi ne to za ka yi ta jin ire-iren waɗannan suna faruwa ayoyi ne don haka aka ce maka Allah ya ce ka ji zaka ce annabi ya ce ka bi shine zaman ka lafiya amma in ka ce sai ka ga ƙwaf to me ya kwaf za ta hallaka ka Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sa'annan sai malam yake cewa ziyadatan fi hadiyul muhtadi waɗannan ayoyi da Allah yake kawowa a yadda ya so ko yana yin haka ne don Allah ya ƙara wa mai son shiriya shiriya wa izaran wa inzaran libbal wanda kuwa ya ɓata sai Allah ya yanke hanzarin shi kuma idan ya ja kunnan shi ومنها أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله ta'ala بالتعنت wannan ainihin ayoyi ko waɗannan ayoyi da muka karanta suna nuna cewa bai kamata a yi wa Allah fito na fito ba idan Allah ya ce a yi kaza a ce ba za a yi ba ko in Allah ya ce kada a yi kaza a ce sai an yi wa kasaratu su'al sannan kada a yawaita tambaya Allah ya ce ku wanka saniya sai ku wanka saniya ina ruwanku da cewa 'yar shekara nawa wacce iri yaya kalarta yaya siffarta an hana irin wannan yawan tambaya bal yubabaru ila al-intifal Abinda ake nema ga musulmi da an ce mai yi sai yayi fa innahum malan yace domin su waɗannan bani isra'ila lamma umiru an yadba'u baqratan kana al-wajib alaihim an yubabaru an yubadiru ila al-intifal bi zabhi ayyi baqratin ittafaqat lokacin da aka ce musu su yanka saniya ba sun yanka kowace irin saniya ce ba sun huta. fa innal amra bi zalika la إجمال فيه wa إشكال ishkala domin dai da aka ce su yanka saniya don ثانية Allah saniya ce ba su sani da kome yanzu a ثانية aka ce je ka samu saniya ka yanka za ka rude ne ka ce kare aka ce ko kuwa magi ko ba haka umarnin ba shi da wani rudani balle su ce rudani ya sa ba su fahimta ba suke neman ƙarin bayani bal huwa bi manzilati qawlihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ce ne a atiq raqaba ya kaka yan tabawa yanzu haka ce ta fuka yan tabawa ana cewa ne je kaka sai mu zuru ka sake shi je kaka yan tabawa ka san me bawa ka san kasuwar bayi je kaka sai ka yan tabawa wa ata'im miskinan in ka ce kaka ce da miskini za ka ce kai baka san me miskini ba to sami talaka ka sai ka ce kai baka san talaka ba sami albajiri ka ce baka sani ba yanzu duk wannan ba neman jayayya bane da fitin wasu yau aka ce ya azumin wuni guda sai ka ce kamar yaya wata ranar laraba ko talata alhamis ko juma'a ranar da ake zafi ko ran da ake hadari misali duk wannan ta'allutanci ne wani auzalika da makamantan haka wani haza gallafa غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة malam ya kawo wata matsala ta usulul ya yace don haka waɗanda suka kafa hujja da wannan aya akan cewa ya halatta jinkirin bayani daga lokacin da ake bukata sun yi kuskure domin ita matsala akwai ta usulul fiqh amma ayar ba hujja ce. domin da aka ce musu su yi to ba a ba su damar su jinkirta ba kaiwa shekara arba'in din nan ba fa Allah ne ya ce musu sai kun kai shekara arba'in za ku yi ba a'a wannan jawo fitinan nasu shi ya kai aka kai arba'in din wanda aka ce musu ku yanka saniya da sun je wurin mahauta ko wurin masu shanu sun je sun sai saniya sun yanka ran nan da matsalar ta kare amma fitinan su ce ta ja abin sai da ya kai shekara arba'in a ƙarƙashin haka ba za ka yi hujja da wannan aya akan cewa ashe a musulunci in aka ba da umarni to ba lallai ne a yi shi nan take ba suma ma jajibe su ne ya jajinke sai ce fa'innan aya raniyyatun anil bayanin musassan mubayyanatun bi nafsiha walakin lamma ta'annatu wa shaddadu shuddida alaihim mana yake domin ita dai ayar nan karara abinda ta zo da shi a fili yake amma da suka tsananta wa kansu ne sai aka tsananta musu kala abu ja'far ibn jarir al-imam ibnu jarir na tabari babban malamin tafsiri yace أن الربيع يا كربو دا جمال منش مرسونا الربيع أن أبو العال واشوكو يا كربو دا الإمام أبو العال لو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقرة فذبحوها مكانت إياها ما لم ce da a ce waɗannan mutane sun nemi saniya kowace suka yanka ba ta yi walakinnahum shaddadu ala anfusihim fa shaddada Allah alaihi amma da suka tsananta wa kansu sai Allah ya tsananta musu kai ma musulmi haka in aka ce maka je ka kai azumi je ka kai in baka fahimci guda nawa ba nan sai ka ce guda nawa amma me baka sani ba azumi ne baka sani ba in aka ce je ka ka ciyar da talaka ciyarwa ce baka sani ba ko talakar to amma idan garin neman fitina sai ka je ka jawo kanka abin da kuma zai baka wahala ومنها انه لا يجوز مقابله امر الله الذي لا يعلم المعمور به وجه الحكمه فيه بالانكار فسان من جماعه ga wata magana kuma akwai abubuwan da baka gane hikima su ba ko to karkai musu karkai musu misali idan mutum ya rasu ko mamaci ya rasu in aka zo rabon gado sai Allah yake lizzakar mislu haddil unsayi a ɗauki naira dubu goma a ba namiji to sai a bayya ainihin mace dubu biyar kenan duk namiji yana cin kaso biyu na mace mece ce hikimar haka wallahu a'lam duk abin da malamai za su faɗi hikima ce wadda su gano amma Allah shi ya kaɗi duk sun hikima haka a yau sai muka samu wasu mutane da ake kira 'yan boko sai mutum ya ce wannan is an act of injustice because there must be gender sensitivity in all section of life wai sai ce akwai zalunci akwai rashin adalci menene mace tai da ba a ce a bata dubu biyar a ba namiji dubu goma sai ce shi bai yarda da wannan ba wai me yasa an buga kan shi shi dan boko ne rashin gano wannan hikimar ta sa suke suka Hikima kuma ba lallai ta bayyana ba don ina son ku gane akwai abubuwa na hikimomi waɗanda Allah ya saukar alƙur'ani amma ba lallai su bayyana a wancan zamanin ba ta yi sai bayan zamani Allah zai bayyana hikimar wannan abu misali kasar saudi arabia tsakanin makka da madina da damman da marrin zaharan da riyad da sauransu nan ke fa inda annabi ya zauna da sahabbai suka zauna a farkon rayuwa cikin yunwa da talauci da yagaggun sutura me kake tunani man fetur yana karkashin kasar a lokacin gol da diamond yana karkashi amma Allah bai so bayyana ba sai yanzu to in kace me yasa Allah ya annabi haka sai a ce ba a yi Allah wannan tambayar ko ba haka ba ka za ku kwana akan dami tana jin yunwa ga kuma hatsi ta kwana akan shi ma yi tsalu amma ya sa'alu wa hum yas'aluna ba a ya Allah wannan saboda haka duk abin da kaga Allah ya yi ka bar wannan abu a yadda yake ko kun fahimta jama'a misali menene ya sa Allah ya ɗauki nono ya sanya wa mace a kirjinta ya ɗauki irin wannan nono ya sanya wa akuya a mararta irin wannan ya sanya wa karya a cikinta me yasa sai ka ce ba za ka yadda Allah ne wanda ba sai malamai sun gaya maka hikimar ka zama ne. saboda haka ka rinka sallamawa abin da ka ji Allah ya ce kawai ba sai ka ce sai ka gano hikima ba na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam ce idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu riwayar sahabi abu hurera kenan riwayar sayyidina abu sa'id al-khudri da sayyidina ali tace idza waqa az-zubab fi ta'ami ahadikum falyaghmisu ka fara cin tuwo sai kuda sai to yu sai fada ciki to rike shi ka danna shi cikin miya ka zamo shi ka jefar in ka ce a a a yau me yasa wannan abu ya dangwala cutar kuma ka dinga shi duka sai a annabi ya ce eh to kai an ce maka idan ka je ka wanke kashi da hannunka to samu ƙasa ka girmasa hannun naka ka turza kar sa sabulu ko ka sa sabulu ba zai kawar da guba da ainihin ƙwayoyin cuta da suka makalkale a cikin waɗannan hudoji na fatar hannunka ba me yasa a ruwanka ka yi abin da aka ce maka duk abin da ya saka bani isra'ila cikin wannan bala'in shine inkari saboda bai saboda ba su fahimci hikimar ba wa zalika nau'in min al-kufr ya yace wannan nau'i ne na kafirci fa innal qauma lamma qala lahum nabiyuhum malam yace domin bani isra'ila da annabi Musa yace da su inna allaha ya'murukum an tadba'u baqara Allah ya ce ku yanka saniya qabalu hadha al-amr bi sai suka ce atattakhizuna huzwa shi gamtaka zaka yi mana izgilanci zaka yi mana falamma lam ya'lamu wajh al-hikma sirtu baqi hadha al-amr bima anhu qalu atattakhizuna huzwa me yasa suka yi wannan magana wai saboda ba su gane alakar kisan kai da yanka saniya ba kisan kai da yanka saniya sai ba su gane alakar ba amma kuma shi a wurin Allah ya san hikimar haka amma ba lallai ba ne kai ɗan adam wanda kake gazagge ka iya gano duk abin da Allah yake nufi ba da aka ce maka kai kawai sai kai amma da suka yi jayayya salamma ne malam yake cewa wahaba min ghayati jahlihim billahi wa rasulihi wannan yana nuna sun kai matuƙa wajen jahilta Allah da manzon shi Allah in yace kaza yi ake annabin shi in yace kaza yi ake yi ba wanda zai faɗi irin haka kai tsaye a tuhumce shi sai wanda ba Allah ba ko ba annabi ba duk wanda ya faɗi magana an baka gano ba kana iya tambaya amma in Allah madaukakin sarki ne sai ka bi malam sai yake cewa fa innahu akhbarahum an amri Allah lahum bidhalika annabi Musa ya gaya musu cewa Allah ne ya umarce su walam yakun huwa al-amir bihi ba shine sai ya umarnin ba walau kana huwa al-amir bihi lam yajiz liman amana bir rasul an yuqabila amrahu bidhalika kai ka kaddara ma ba Allah ne ya faɗi wannan maganar ba kaddara annabi Musa ne ya faɗi duk wanda ya yarda da manzon zamanin shi ai bai halatta ya mishi jayayya ba saboda manzon baya magana sai da magana Allah falamma qala lahum da yace da su a'udhu billahi an akuna min al Allah ya tsare ni in zama daga cikin wawaye wa tayakkanu suka samu tabbas anna Allah subhanahu mara bi zalika yanzu bayan sun tabbatar cewa Allah ne fa ya umarce shi Aka akhadhu an mutu bi su su'alihim an ainiha wa launiha sai kuma suka ce to mun ji wace iri ce wace irin launi ce فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها da aka gaya musu irinta da yanayinta sai suka sake maimaita tambayar farko suka ce su dai a gaya musu wacce saniya ce فلما تعينت لهم ولم يبقى إشكال ألوكة دا أكا جاء مسكما إرن تأين يزم باسا ولم ينركتي توقفوا عن الامتثال سيسكا أيكة أبن دا أكا تي walam yakadu wa fa'alu da kyar suka daure suka aikata wannan duk yana nuna girman kai da jayayya wato wakin da sun ja an ja sun ja an ja to dan ne za su saki daga baya shine kaji Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma kadu yaf'aluna da kyar suka daure suka aikata summa min aqbahi jahlihim wa zulmihim mala yace na daga cikin bakin jahilcin su da kuma mummunan zaluncin su qauluhum li nabiyihim daga baya ne suka ce sai suka ce al'ana a yanzu ne ka zo da gaskiya to sai malam yace fa in arabu bi zalika annaka lam ta'ti bil haqq qabla zalika fi amr al baqara fa tilka riddatun wa kufrin zahir da suka ce to yanzu ne ka zo da gaskiya kun ji malamai suka ce idan bani isra'ila na nufin suna cewa ne kenan ba ƙarya yayi to sun yi ridda kuma sun zama kafirai wa in aradu annaka an bayyanta lana bayanat ta idan ko suna nufin ne yanzu ne kai cikakken bayani shi ta ayyunul baqara al-ma'mur bi zabiha wajen bayyana saniyar da aka ce a yanka fa zalika jahlun zahirin to wannan kuma jahilci ne karara idan mutum ya ce tafi ka kawo min farar shabda me ya rage sai ka je ka nemo shabda ko ta iri fara ka kawo mishi in mutum ya ce maka je ka samo min tuwo miyar kuka sai ka je ka samo mishi tuwo miyar kuka amma in ka kana cewa da man shanu shin da nama naman guda nawa kukar ta wace gari ta haɗe ko ta katsina misali duk wannan menene neman jayewa mai kawai saboda haka abinda wannan yake cewa in har da suka ce yanzu ka zo da gaskiya in suna nufin da suna tuhumar shi makaryaci ne to sun yi ridda idan kuwa suna nufin cewa a yanzu ne ka zo da gamsashen bayani sai ce mutanen nan jahilai ne ai tun farko ma bayanin bai da rikici yana da gamsarwa فإن البيان قد حصل بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ومن بيان يا إسد الله يتيك وانك ثانية فإنه لا إجمال في الأمر باب وندن قلل ومغنى ولا في الفئل سننكم وجن أمرني ولا في المذبوح هكذا ثانية دعكة أيامك فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة من ظن الله موسى يا زيد قسكياتم أكرم أركو قال محمد بن جرير al-imam ibn jarir at-tabari sai ce wa qad kana salaf yaz'um anna al-qawm irtaddu an dinihim to bari ku ji ga wani gyara da malam sai shin waɗannan mutanen yanzu karka manta musulmi ne kuma sahabbai ne na annabi isa na musa shin wannan abin da suka yi sun yi rudda kenan ko kuwa don ka fahimta a musulunci ana gaggawar kafirta musulmi da zaran yayi sai ibn jaririn kabar ya ce to wasu malamai daga cikin malaman farko suka ce to waɗannan sahabbai na annabi musa sun yi rudda sun bar addininsu sai ibn jaririn ya ce walai al'amru kama kala inda na ce amma mu ba mu yarda da wannan magana ba magana ba haka take ba su yarda ba li'annahum qad az'anu bi ta'a bi dhabha domin ai sun yarda su yanka kenan sun yi biyayya amma a ina ne ta'annutanci ya zo shi ne nau'in abin da ba su yanka saboda haka tun farko da aka ce su yi sun ce ba su ba sun ce ba su amma wata iri daga nan ne za ka gane ba wai da zaran musulmi ya ki aikata abin da kai kake fahimtar shi ne musulunci sai ka ce ya kafurta ba wannan wautar kamar yadda muka kawo tarihinta a cikin wa'azinmu mai suna karan bana maganin zoben bana ta fara faruwa ne a ƙasar afirka a yankin ainihin ƙasar masar a ƙasar masar ne wasu matasa ga sunan kaga yanzu allah ya kai su zuwa ga matakin samun gwamnati ɗan ƙungiyar brazos wato 'yan brazos daban 'yan shi'a daban brothers ba 'yan shi'a ba ne daban da brothers da 'yan shi'a amma mu abin ya zo mana a najeriya cikin rudani ne 'yan kungiyar brothers su ne 'yan ikhwanul musulmi akadamishansu ne ma'ana 'yan boko ne injiniyoyi ne da lauyoyi da manyan masana professors da manyan sojoji sai suka kafa kungiya a ƙarƙashin malamin su hassan banna manufa ita ce su samar da gwamnati a ƙasar masar amma kasantuwar akwai karancin ilimi na addini tattare da wasu daga cikinsu sai suka yi ta aikata abubuwa wanda ya saba wa tafarkin da ake so a yi a cikin sunna daga cikin wannan abin shi ne akwai gaggawar kafirtawa ana nan shi dai hasan banna bam aka sa wa motar shi aka kashe shi sai da gwamnatin jamal abdul nasir 1966 ta rataye shi shekarar da ainihin a kashe sardauna da tafiya sai tafiya sai aka koma gwamnatin ƙasar masar tana farautar matasan nan duk inda suke tana kama su tana kulle su sai suka jawo wani dattijo mai suna alkali hassan al wani tsohon alkali ne da ya ritaya sai suka jawo shi suka ce zo nan kai malami ne kai alkali ne mun sa kai yanzu kai ne shugaban kungiyar mu makon da suka nada shi sai gwamnati ta kama shi sai ta kulle shi to sai zuciyar matasan nan sai ta tafasa sai suka ce to gwamnatin kasan masar gaba ɗayansu sun zama kafirai don haka suka ce jamal abdul nasir ya yi ridda malaman ƙasar masar sai ba su ce komai ba sai matasan nan suka ce duk wani malami na ƙasar masar ya yi ridda rana biyu matasan nan suka ji talakawa ba su yi bore ba sai suka ce duk musulmin ƙasar misra gaba ɗaya sun yi ridda hujjarsu ita ce kuna ji ana faɗa da mu akan addini ba ku sa baki ba to kun zama kashirai ba haka abin yake ba so kullum ka rinka fahimta don an kama malaminka an ɗaure ka da dalilin da za ka ce shi kenan gwamnati ta zama kashira don an kama malaminka an ɗaure malamai ba su yi wa'azi ba baka da dalilin da zaka ce malamai sun zama kafirai don an kama malaminka an ɗaure musulmi ba su zanga-zanga ba baka da dalilin da zaka ce musulmi sun kafirce kafirta musulmi ba abu ne mai sauƙi ba jama'a ku daina gaggawa domin kafirta musulmi cikin gaggawa ita take kawo gaggawar kuma ka ce to a hallaka su saboda haka waɗannan mutane na annabi musa ba su yi ba jama'a amma abin suka yi ba daidai ba ne annabi ya ce Allah ya ce ku yi kaza sai a to amma kaza fa to kaza fa ka duba can baya da makaranta da annabi Musa ya ce musu ga Allah ina magana da shi sai suka ce Allah ke eh to ya fito mu gan shi amma duk da haka ba a ce sun kafirta ba saboda haka ya kai matashi da ka fara karatu kwanan nan ka yi haƙuri yadda al'amuran suke sun saba wa yadda kake tunaninsu wannan irin tunanin ya gangaro afirka ya gangaro ƙasar sudan daga sudan ya gangaro ya taho najeriya na sha faɗin abin nan a 1987 muka fara fama da wannan matsalar a hannun wani ɗan sudan mai suna bashir ya zo zauna a kano kafin wani lokaci shi ma sai ce sarakunan kano gaba ɗaya sun zama kafirai malaman kano sun kafirta sai ce musulmin kano ma sun kafirta don haka bai halatta a zauna cikin garin kano ba shine suka tafi can hanyar lagos jihar niger karamar hukumar makwa suka kafa gari suka sa mashi darul islam kuskure ne ba haka ake ba haƙuri ba ka yi domin abin da kake yi kai ma in wani dube ka sai ce kai ma kafirci ne don haka kai ma ka kafirta idan musulunci ya zama haka ne kafin wani lokaci ko ya zama kafiri kenan shi yasa duk matsala in ta faru ku rinka kai ta wurin malamai malamai masana su duba hasanin hudai da yankin alkali da yan brother suka naɗa shi shugaban su aka kama shi aka ɗaure da ya ji waɗannan mutane nashi sun yi fatawa yana gidan kurkuku suka je suka same shi muka ce ala ba ta malam mu dai mun yi fatawa cewa duk misira yanzu kowa kafiri ne mun ne kaɗai musulmi sai ce kun yi kuskure sai suka ce to malam eh mun gane cewa ashe ana faɗa da addinin Allah ne an buga wa shugaban mu ban an rataye malamin mu mun ɗauko ka kai ɗinnan a cikin gwamnati take muna ɗauko ka muka ce ka na shugaban mu gashi an kama ka duk misir ba wanda ya magana malamai da jahilai ba wanda ya zanga zanga da wannan muka ce to ana faɗa da addini ne don haka sun kafirta sai ce a'a yace ba wanda ya kafirta ya ce ku bari in sun kafirta za mu gaya muku sun kafirta amma ba su kafirta ba kun ji maganganu irin na malamai ke shi aka kama aka saka a kurkuku almajirin shi suka yi fatawa suka ce gwamnatin ta kafirta amma yana cewa gwamnatin bata kafirta ban ba ilimi ba ina ake haka da kake tunanin yan fikifan najeriya ne cewa ɗaliban zai yi kafirci kadai kuma kun kafirta ku ce jahannama khalidi na fiha ya mutane haka ake a najeriya haka ake a Najeriya wannan kuskure ne gaba ba haka ake ilimi ba shi yasa kullum muke cewa ɗaliban Najeriya a rinka ɗiban su ana kai su excursion su rinka zuwa suna ziyartar jami'o'i na duniya a kai su zaituna da ke ainihin kasar tunisia a kai su ainihin jami'o'i na islamiyya su je su ziyara a kai su sa'udul islamiyya a kai su azhar a kai su su rinka zama da malaman duniya su rinka yawo suna ganin me yaya duniya take amma ka tsubbace a unguwar ku ka sauke qur'ani an koya maka tafsiri an koya maka hadisi dan haka gani kake nan ne farkon duniya nan ne karshen duniya wanda ya kasa maka rai sai ka ce ya zama kafiri ba haka ake yi ba hakuri za ku rinka yi Allah madaukakin sarki ya taimaka to shine sai malamin yake cewa لأنهم قد أذعنوا بالطاعة بذبحها ai da aka ce su yanka saniyar ba sun yadda ba su yanka ba kama ashe sun yi imani sun bi umarni wa in kana qawluhum allazi qalu li Musa jahlan minhum ko da yake maganar da suka faɗa wa annabi Musa jahilci ce wauta ce wa hafwa min hafwatihim kuma tana daga cikin kurakuran su amma bata kai a kafirta su ba dan haka waɗannan mutanen ba su kafirta ba jama'a ko an gane da wannan da kyau jama'a shi yasa kuka ga bara lokaci irin wannan ne wani kasar makamancin irin wannan maganar sakkwatawa su suka fara fitar da wannan fatawar saboda sarkin musulmi muhammadu sada ya goyi bayan goodluck sai suka ce ya kafirta don haka suka ce a wannan shekara ko ya ce an ga wata ba za su ɗauka ba don shi kahiri na sai muka ce hmm, tabbata larabawan shehu kuskure na wanga fatawa ta ka kuskure ta ba daidai ba ne ku ce sarkin musulmi ya kafirta ta musulmi sun shiga wani kenan sarkin su ya zama kafiri muka ce ba daidai bane da abin da sarkin musulmi ya yi amma kuma ba daidai bane a ce ya kafirta don haka bai kafirta ba ku je ku saurari kasar dina da ne akan haka na zan ya mishi goron gayyata saboda haka sarkin musulmi yana nan a musulmi amma abin da ya na goyon bayan kahiri ba daidai ba ne shi sai a tsaya a haka na fata an gane amma kai ya zama ku ta farko da ƙarshe ita ce ya kaharta ba daidai ba ne na fata an gane saboda haka jama'ar musulmi waɗannan sahabbai na annabi Musa ba su kafirta ba amma abin da suka yi wauta ce da jahilci ba daidai ba wa minha al-ikhbaru an qasawati qulubi hadhihi al-umma wa karatun nan da muka karanta ya bayyana mana cewa bani isra'ila suna da busasshiyar zuciya sannan suna da kaushin zuciya wa adam tamakkunul imani da minha sannan wannan yana nuna imani bai zauna a cikin zuciyarsu ba ina fata an gane qala abdus ibn ma'aqal an wahab al imam abdus samad dan ma'aqal yace ya karbo daga malamin shi mai suna wahab wahab yace kana ibn abbas yaqulu abdullahi dan abbasin yana cewa innal qauma ba'da an ahya allah ta'ala al-mayyit fa akhbarahum bi qatilihi ankaru qatlahu kaji wata sabuwa kuma wata fassara ibnu abbasin yace bayan da duk aka gama wannan ta kurza mamacin nan ya tashi ya ce wane ne ya kashe ni daga baya kuma sai da suka dawo suka ce kai karya ne ba su wasu yadda ba <laughs> na fata an gane bushewar zuciya kenan ana fassara irin bushewar zuciya tasu ne bayan sun ji sun gani karara kuma Allah ya san wannan hanyar na ɗaya daga cikin hanyar da in an faɗa musu za su yarda amma daga baya sai suka ce kai ƙarya mu da Allah za a wasa da hankalinmu ne kawai an ji an yi mana wannan fa'ido wa qalu suka ce wallahi ma qatalnahu ba'da an ra'u al-ayati wal haqq bayan ainihin sun ga ayoyi sun ga gaskiya sai suka ba suna rantsuwa cewa Allah su ba su sa kashe shi ba qala Allah ta'ala shine sai Allah yake summa qasad qulubukum min ba'di zalika ka ji fassara aya lokacin da suka ce wallahi su sam ba su suka yi kisan kamba ba a cikin su akai ba shine Allah yake sai zukatan su suka kekashe bayan aunin wato waɗannan ayoyi fahiya kal hijarati aw ashad qaswa zukatan nasu suka zama kamar dutse ko kuma suka fi dutse busashewa wannan ha muqabalatu zalim al-bawi bi naqid qasdihi shar'an wa qadra wannan karatun ya nuna mana duk wani ɗan ta'adda in yi ta'addanci saboda wani abu da yake nema ko to sai a hana shi wannan abin har abada ina aka gane haka fa kafila qatila qasduhu mirasul maqtul domin wannan yaro da ya kashe wan uban nan nashi manufar shi shine ci gaban shi ko ya dafa alqatl an nafsihi da kuma tunkuɗe kisan kai daga gare shi to da farko dai tukuna fa sabbahu Allah ta'ala wa hataka Allah ya tona asirin shi ya kunyata shi wa harrama hu mirasal maqtul sannan ya hana shi cin gadon wannan da ya kashe abin da ya dace a wabi wani dan ta'adda kenan dan haka waɗannan yan Niger Delta da suka tayar da yaki ba kamata ya a tsari na gwamnati a ce a zo a yi sulhu da su a ba su abin da suke nema ba ba haka ya kamata ba yaya gwamnati cewa ujuku haka ya kamata a yi handling ɗinsu kenan duk lokacin da ka nemi wani abu baka samu ba sai ka ce to bari ka mai da abin ya zama yaƙi to bai dace saboda wannan yaƙi a ce a zaunar da kai a yi sulhu kuma a ce a biya maka bukata ba ba haka a musulunci shi yasa kuka ji kwanaki a cikin karatuttuka na na sahihu muslim na ce duk wani malami da ya ce ana sulhu da 'yan ta'adda makaryacin malami ne yana son ya ɗibi rabon shi ne kawai amma shi ya san a tarihi ba a taba haka ba duk waɗanda suka fito na fito da al'umma to ana ci gaba da fito na fito da su ne har a murƙushe su amma ba a ce a zauna a yi sulhu da su a jin menene suke bukata gobe ma sai wani ya taso ya ce shi ma bari ya kawar baya don a biya mishi tashi bukata daga nan shi kenan an barkace kenan an fahimta jama'a ita ce wannan ka'idar wani ha anna bani isra'ila fitinu bil baqara malam yake wani abin mamaki su dai bani isra'ila saniya ta zama musu jaraba su jarabtu da al'amarin saniya har sau biyu marratain min bayin sa'ir dawa daga cikin duk dabbobi saniya sai ta zama musu jaraba kaga dai fa futinu da ibadatul ijri lokacin da annabi Musa ya tafi karko a taura me suka jarabtu da shi bautar dan maraki dan maraki ne ne sa wa fitinu bil amri bi zabhi bakara sannan kuma sai nan baya aka zo aka jarabce su da ne da yanka saniya kaga su dai saniya ta zama musu bala'i can sun bauta wa saniya nan kuma an ce sai sun nemo saniya mecece hikimar haka bari ka ji tukuna sai malam ya fara maka bayani wai ma mecece saniya Allah ta sarkin tawa na kusa <laughs> mecece saniya sai ce wal ita saniya min abladul hayawan tana daga cikin kidahuman dabbobi daga cikin dabbobi tana daga cikin dabbobi marasa fasaha hatta la yudrabal bihil masal har ana buga misali da ita a ce kai kenan ka zo ban kamar sa ba haka ake ba والظاهر ما لو يجي أظاهر لأن هذه القصة kana ba'da qissatul ijli wannan kisa ta kisan kai ko ta faru ne bayan kisar bautar dan maraki da bani isra'ila suka yi to mece ce hikimar haka sai ce fa fil amru bi dhabhi al baqara tanbihun ala anna hadha an-naw'a min al hayawan cewa da aka yi su saniya bayan ba sun taɓa yanka eh, bautar saniya yau kuma sai gashi an ce su yanka saniya fadakarwa Allah yake musu akan cewa wannan irin dabbar لا يمتنع من الذبح والحرف والسقي لا يصلح an يكون إلها معبودا من دون الله nuna نونا مثل cewa wannan dabbar da bata wuce a yanka ta ba a yi noma da ita a ɗibi ruwa da ita bata dace ta zama a bar bautawa a ce an rabu da Allah saboda ita ba wa annahu inna ma yuslihu lizzabi iya amfanin sabuwa kawai a yanka ta wal harf a yi noma da ita wasu ƙoyi a ɗibo ruwa wal amal a ta aiki ya amfanin ta ke ba ta dace ta zama Allah ba ka bi da ta sa wannan matsalar lokacin da suka yi bautar ɗan maraƙi a shekarun baya yau kuma da wata matsala ta faru sai aka ce su yanka saniya don a nuna musu saniyar nan da suka taɓa bauta a aikin banza ce ba ta wuce a yanka ta ba muna secondary school fulani na shigowa cikin makarantar mu da shanu suna kiwo muna da malamai lokacin waɗanda ke karantar da wani malami da ya karantar da mu phonetics and phonology Mr. Pila wani da ma guje ne shi saniya yake bautawa sarki ya tabbata ga Allah sai haɗu da wani mafilatin ya tuwo da shanu malam wata saniya ta ɓata mishi rai ta gudu ya biya ne mota ya ɗaga ainihin tsumangiyar nan ya rinka raɗa mata Allah wallahi sangarafila yana karantar da mu aji a guje sai mu ga ya fita to ka san dalibai kuma ya ba rahoto mu ma sai muka biyo shi a guje yana zuwa kawai sai mu ga ya faɗi ya sujuda sai tashi yana nan shin da fulata nan ya zaro abin da ya zaro a hannun shi kawai ya miƙa mishi yana roƙon shi haka da Allah yana mishi haka da Allah ya kale ta ma'ana ya ga ana dukan Allah shi kaga wannan ke jama'a kafiri ne da ma guje mutumin sri karatun turanci a wurin shi kamar tsiya amma ka duk ilimin shi ya ba yana bautar saniya to ya zama ubangijin da kake bautawa bai wuce wani mutum irin ka ya sa bulala yana raɓe shi ba sannan saboda gidadanci har ya ɓace ubangijinka duk wannan kaga Allah madaukakin sarki wal bil ayati ayoyin Allah ne madaukakin sarki Allah madaukakin sarki kiyaye jama'a waɗannan su ne ƙarshen tattaunawa a ƙarƙashin wannan ainihin aya sai wasu matsaloli waɗanda malaman fiƙi suka ɗan tattauna dangane da wannan matsala matsalar farko ita ce shin saniya yanka ta ake yi ko kuwa soke ta ake yi abin da malamai suka ce shi da raƙumi afuwan raƙumi soke shi ake to menene suka shi ne sai a shi yana tsaye akan kafafuwan shi amma sai a ɗauki kafar shi ɗaya ta gaba sai a kale ta a jikin ɗawar sai ya zama ya tsaya akan kafafuwa uku kenan don ya zama bai ji daɗin tsarawar ba to shine sai a samu wata wuka wadda su waɗanda suka iya wannan aiki da ita suke zuwa sai a soka mishi ita ainihin a wuya maka soka mishi ita sai ya faɗi raƙumi haka ya fi dacewa a yi wajen ainihin cin naman shi malamai suka ce amma in an kwantar da shi an yanka babu laifi to da samiya da akuya da tinkiya su kuma abin da ya dace a yanka su amma in an soke su suna yayi wannan shi ne hasilin magana to sai wata matsala mafi girma da ke cikin wannan karatu ita ce matsalar kasama matsalar kasama ita ce sai aka samu gawa a tsakiyar anguwa ba ta daidai da kofar gidan kowa ba ya za a yi wannan matsala ta faru a jahiliya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da ita tabbatar da annabi ya yi wa ita shi yasa sai ta zama hukunci a musulunci idan a tsakiyar anguwa ko a tsakiyar gari aka samu gawa ba ta kwanta daidai jikin gidan wani ko kofar gidan wani ba to ba za a tuhume shi ba amma in tana jikin gidan shi ko tana kofar gidan shi to za a tuhume shi cewar za a tuhume shi ba wai ana tabbatar da abin ba za a bincike shi ya aka yi in ya iya kare kanshi shi kenan a wanke shi daga jininta to shi kenan yanzu an same ta ne a tsakiyar anguwa sai malamai suka ce to hanyar da za a yi shi ne sai a nemo makwabtan gidaje har gidaje hamsin na wannan inda gawar take sai a ce kowane gida su ba da mutum ɗaya mutum ɗayan nan zai rantse da Allah akan cewa ban kashe ba ban san wanda ya kashe ba idan na kashe ko na san wanda ya kashe na rike Allah ya kashe ni nan da baɗi kun yadda ake rantsuwa kasa ba ban kashe ba ban san wanda ya kashe ba idan kuwa ni na